Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu al'adun jama'a ko ina suke. A makon jiya maimaicin wannan shiri muka yi, kasancewar shirin ya yi tattaki ne zuwa Accra na ƙasar Ghana kenan, duk dai domin samo mai sauraro labarai a zahiri daga Ghana. Mun yi katari, mun gangando kuma za mu yi warwara, sannu a hankali, saboda haka sai a biyo mu. mu bi al'adun mu da gargajiya kan mu zage mu manje mu bi al'adun mu da gargajiya kan mu zage mu manje mu da arewa mu ka garawa ne da kanka mu bi al'adun mu da gargajiya da da arewa baba ka garawa ne da kanka kula na suna ko juma'a ka dauka mu bi al'adun mu Kamar yadda na faɗi shirin namu za shi akra na ƙasar Ghana, mu ɗan tsakuro kaɗan daga cikin tsarabar da muka ɗibo don masu sauraron namu. Washin ko mai sauraro ya san cewa harkan goro ta ƙulla zumunci tsakanin al'ummomi a ƙasashen yammacin Afirka da dama shekaru aru-aru? Shi wannan goro dai, da wasu kan ce ‘yan Najeriya musamman Hausawa sun fi tauna shi. A Najeriya akwai wasu bayanan da ke cewa ba kabilar Hausawa kawai ke mu'amala da goro ba, hatta inyamurai da ke kudu maso gabashin ƙasar, Muddin babu goro cikin abubuwan da aka tanadar don ɗaura aure, to kuwa shakka babu auren zai su kurkuce. Saboda samo labarin goro, ya sa na yi tattaki zuwa Accra da Kumasi na ƙasar Ghana kenan domin jin sirrin daɗin ɗanɗanon goron Ghana. da wasu maciya goron kance da ka ba su soyayyen cinyar kaza wanda ka ba su ɓarin goro na Ghana su tauna. Idan ka je da nan shaga mu ka ga Ya ce min zan je shakamu. Yarin ya lafi shaga mu. ka je birnin shakamu ka ga idan malamin shakamu. Yarin ya shaga mu. Ka ga idan malamin shakamu. Yarin ya lafi shakamu. Ka Madalla kamar yadda na ɗauko shirin za mu ji kaɗan game da harkan goro a ƙasar Ghana. A yanzu haka dai muna iya cewa in ba a yi hankali ba, harkan goro a ƙasar Ghana na neman zama tarihi in ma ban ce tarihin ba. Sanin gaibu sai Allah, amma babu wanda zai ce da kai ga musabbabin da ya sa harkan goro a Ghana ya ja baya sosai. Bari dai mu ɗan ji daga bakin dattijo Malam Sani Shu'aibu limamin masallacin zangon Kadiri da ke birnin Accra inda a can baya idan ka doshi unguwar zaka ka rika jin ƙanshin goro ne kawai daga manyan shaguna da aka baje goron. Ga dattijo Malam Sani Shu'aibu ya yi mana fashin baki. Yanzu ma wai inda muka san duka akwai goron itacensa da komai da yawa an kashe. Wai an ce wai bai da amfani yana kawo wai wani ciwo turawa sun bari an kashe sai kwakwa suka kafa don kade kullum nan mutanen kade nan ne wurin su. da mutanen nkoko da mutanen afasu yau duba ko ɗaya wani mutumin ma guda kwanan nan ya rasu alhaji ado in ba don haka ba rabo na danga mutanen afasu har na manta ya fi shekara ashirin shi yasa nan iyayenmu su suka zauna su alimaza waje su ne manya don in an aka ce rumfan goro in za a cewa ne babba ali waje su alhaji madugu su alhaji umarun garwa duka duk ba su can ma da suka tafi duk sun koma ga allah shi yasa wato mafarin rumfan goro kenan To a da za ka ga ana zuwa daga wurare daban-daban Najeriya ne, Nijar ne, wurare dai da dama ana zuwa domin wannan harka. A yanzu kenan ba a zuwa. Yanzu ba a zuwa. Ko suna zuwa yanzu ba su samun goro nan Abuja suke wucewa. Irin yadda suke zuwa da nan nan shago. Duk wani mai aikin goro ya san da nan shago na. Don manyan su nan suke zuwa. Shi yasa amma yanzu ba mu gan ƙauyen ma kaman a fasu eh, kade ba su aikin goron sam sun koma aikin manja suke yi haka unkoko duk yanzu ba a yi wannan rashin goro kaman baya damun mutane eh, to waɗansu ma suna nan in ka ba su goron wai ba su ci yanzu an kawo ko aure za a yi mu da al'adarmu da muka sani ko me za a yi goro ne goro ake zubawa amma yanzu shi aka zo ana sa tofi da goro yanzu kuma shi aka zo dabino eh, eh, goro san ma ba a sa shi wanda za ka ga wani abu ya same shi ya sa goro to dama shi asalinsa ya san abin darajan goro yanzu sai a bi mu bashin sauran wancan hira game da batun harkan goro a ƙasar Ghana. Sai Najeriya mu tafi Kano, inda kwanan baya ɗaliban jami'ar Bayero suka shirya bikin raya al'adun Hausawa, inda suka nuna irin suturun rufin asiri da Allah ya hore wa Bahaushe da kuma tsarin rayuwa mai ban sha'awa. Masu nazari da sharhi kan abin da ya shafi al'adun Hausawa sun sha bayyana damuwa matuƙa yadda wasu al'adun Hausawa ke ɓacewa da rana tsaka. Wakilin mu Abubakar ɗan Gambo ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin mata ɗalibai da suka shirya wannan taron. Eh wannan rana ne an shirya ta dalilin ƙungiyar Hausa ta Jami'ar Bayero wanda ni ma ina ɗaya daga ciki domin ina da kamar mukamin ma'aji ko in ce Wannan taro an haɗa shi ne domin tuna ranar raye al'adu na Hausawa ganin yadda aka watsar da su mukan ma Hausawar ba ma ɗauka abin da muhimmanci mun wai da shigar mu mun zub da namu mun ɗauki na wasu. da sanadiyar kenan da wannan kungiya mai albarka ta shirya wannan taro domin gudanar da tuna al'adu da kuma rana ce da za a samu eh na saka atamfa zainin atamfa da mayafinta sai kuma dan kwali irin na hausa sannan kuma na dan sa kwalliya ka a fuska ta azum dai kawai kamar bahaushiyar na dace hakan yana nuna cewa mun tuna al'adunmu na da domin al'adunmu ba abubuwa ne na wasa ko na yarwa ba kamar yadda muka watsar da su a da ya kamata a ce muna kula an ga kula jiki na rufe ki ba inda ya fito a na. na rufe na yi sutura jiki na ko ina to wannan ba wulakantacciyar sutura ba ce ba hausa suna da muhimmanci ya kamata a ce muna kula da suturan mu da harshen mu da sauran abubuwa wanda ya danganci eh haka ne amma ina ganin kamar ita wannan shiga duk duk yaren da ya kasance hausa ya kasance ba sa karɓar bakin al'adu to gaskiya wannan yaren zai kasance matacce to mu muna karɓar al'adun da suka zo mana masu kyau mukan watsa kuma da marasa kyau suturunmu ba suturu ne na banza ba suturu ne masu mutunci wanda za mu shiga mu rufe jikinmu duk wanda ya kalle mu ba zai mana kallon wulakanci ba in ka kula duk makarantar na an zo ne don kallon mu so da yawa inda suka shiga suke rawa ba hausawa ba ne ba amma abun ya ba shi sha'awa ya ba su sha'awa suna da sha'awar abun suka zo suka shiga har suke ganin su ma kansu ai wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata a ce mu muna koyi da al'ada ce mai kyau To shi ma dai Siraju Aminu Musa ɗaya daga cikin shugabannin ɗalibai ne maza na jami'ar Bayero kuma ga bayanin da yawa Abubakar ɗan Gambo. to gaskiya wannan zama an shirya shi musamman saboda tana irin rayuwa ta iyaye da kakanni da ta gabace mu sakamakon mafiya yawan mu ba mu cika zuwa irin ƙauyuka muna ganin yadda rayuwar su take ba yawanci tun da iyaye da kakanni suka dawo birni ba kowa yake iya kwasa ya kai 'ya'yansa ko jikoki su ga yadda abubuwan suke wakana ba to don haka jami'a ta shirya wannan taro don a nuna wa hausawan kansu na yanzu da ma wanda ba hausawa ba cewa ba haushe mutum ne mai al'adu da yawa to sai muka ɗauki ɗaya daga cikin al'adar nan ta zaman dandali wanda a cikin zaman dandalin in an yi zaman dandali zama ne wanda ake yi saboda a ɗan ciye-ciye kamar irin kayayyakin ciye-ciye na gargajiya irin su magarya su addu'a su rake haka da ɗan dai makamantansu ne sannan kuma bayan wannan sannan akwai irin masu kiɗa da suke yi a gefe to amma dai yanzu an gabatar da zaman dandali an ɗan yi ciye-ciye da ɗan tanɗe-tanɗe da abin da ake na gargajiya amma masu mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin nasu da injiniyan namu ibrahim tukur ɗan mutan kafi ni garba aliyu na zaria ke maku fata alheri